Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. sauran Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na gwamma an tashi lafiya. Lafiya kalau alheri da ya wurin naku. Ya New York. New York ga idan malam sai ruwa ake ta mana cikin wannan mako. To kamar na gwamma yadda muka saba yau ma an gaggayyace mu raki. Masha Allahu. <laughs> ya yau an gayyace mu auren raki ga wannan aure bari mu fara da mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan profesa da uwar gida jeremiah madaki da kuma da ungo toma da liobdon waɗanda za a ɗaura auren 'ya'yansu a yisa a malami madaki da kuma gadon toma da liob za a yi daura wannan auren ne ranar asabar mai zuwa a majami'ar ekuwa da ke gura top refin jos karamar hukumar jos ta kudu da karfe goma na safe sai kuma mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga aishatu muhammad miru mamar atake da abokiyar zamanta ladidi don auren ɗansu faruk muhammad miru da amaryarsa Hafsat Sama'ila to Allah ya sa an yi adace wanda aka riga aka waɗanda za a yi kuma Allah ya sa za a yi adace ya kuma ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. Amin sun amin. To sai kuma saƙon murna zuwa ga Alhaji Sada Muhammad murnan auren ɗansa Aminu Sada da amaryarsa Fadila Zayyana da Uzai Batul Sada da ita ba angunta Suleiman Musa. wanda aka daura a jiya a masallacin juma'a na misbahul islam a unguwar rimi low cost kaduna sai kuma taya murna na bar ya huce zuwa ga muhammad gaddafi yusuf da amaryansa maryam muhammad zanza wanda aka daura aurensa a makon da ya gabata a kumasi unguwar yalwa sai kuma sakon taya murna zuwa ga iyalan gidan akilo a kuma siyalwa a jagorancin wazirin nufawa jibrin akilo da masa'udu akilo da kuma malam halidu akilo na daurin auren yarsu habiba sumaila akilo da aka fi sani da sumaila action wanda za a yi a gobe lahadi a masallacin nation a nan yalwa kana za a yi liyafa a Prampe Assembly Hall to Allah ba da zaman lafiya a auren rikin duka ya kuma ba da zuri'a ɗaya ba. To bari kuma mu miƙa gaisuwar ta'aziya daga Zaidu Bala kofar sabuwa birnin Kebbi shugaban muryar talaka na ƙasa wanda kuma shine shugaban ƙungiyar tsofaffin ɗaliban makaranta GDSS birnin Kebbi waɗanda suka kammala karatu a shekara ta 1999 wato yana miƙa gaisuwar ta'aziya ne. ga iyalan ɗaya daga cikin membobin ƙungiyar wato tsohuwar ɗaliba malama hawa bello wadda aka fi sani da suna hawa ulle kafin rasuwata kuma ita ce mataimakiyar shugaban ƙungiyar tsofaffin ɗaliban wannan makaranta to allah ya mata rasuwa a birnin kebe to allah ya ji kanta da rahama mu kuma ya kyautata namu ƙarshen amin sai kuma ta'aziyya zuwa ga iyalan alhaji tijjani alhassan a kumasi musamman matarsa hajiya mama da kuma 'ya'yansa wanda allah ya rasuwa a makon da a ƙarshen makon da ya gabata a birnin kumasi to muna addu'a allah ya ji kansa da rahama da sauran magabata baki daya mu kuma kyautata namu zuwa amin summa amin to bari kuma mu mika gaisuwar sada zumunci ta abar ya huce Muna mika gaisuwar a bare huce zuwa ga mai sarautar jarmai Daniel Ɗanladi da jikarsa wadda take bikin cika shekara to Allah ya sa an shekara lafiya. Gaisuwar taya murna cika shekara ga Sanusi Sale Sunshine na asibitin koyarwa Malam Aminu Kano. Gaisuwa a bare huce zuwa ga Hajiya Basira ta asibitin koyarwa Malam Aminu Kano. Sai kuma alhaji dan lami yusuf da 'ya'yansa alhaji aa yusuf tare da 'yan uwansa duka a alkaleri da fatar an tashi lafiya to sai kuma gaisuwar abar yahuce daga sani muhammad cindo unguwar karofin madaki a jihar Bauchin tarayyar najeriya ya ce salam masu gabatar da shirin abar yahuce da fatan kuna lafiya ya ce da allah ku mika min saƙon gaisuwa ta zuwa ga mudassar muhammad tafawa balewa da ahmadu manaja bauchi unguwar karufin ki a nan jihar bauchi sai kuma saƙo da ya fito daga hafizu balarabe gusau ya ce gaisuwa ga dukkan ma'aikatanku tare da fatan alheri a isar min da gaisuwa ta zuwa ga 'yan majalisar ibo road da ke birnin gusau gaisuwa zuwa ga caman garba mai giwa da muhammad salu kaura na moda da ubaidullahi yaya kaura da nasir m imam gusau da kuma mubarak sarkin yaƙi da yasir bello da kuma junaidu sani magama da hassan bature mai gari da jazifi hadi da ahmed polo a gane in ka ce ahmed polo wani ƙwararren tsohon ɗan wasa ne na ƙwallon ƙafa shi yasa ban sani ba wannan shi ma ko ɗan wasa ɗin ne <laughs> allah sa an tashi lafiya da wannan safiyar To amin su amin bari kuma mu mika gaisuwar fata alheri ta a bari huce daga Aliko Auta kafinta yalwan gindin akwati barikin ladi jihar Filatan Najeriya ya ce a mika mishi gaisuwar sada zumunci zuwa ga Murtala Dabbasi kaga dama Allah ya sa Dabbasi na haka yake da Aliyu Abdulkadir mai riga sai Bashir Tela lafiyan bare bari da Ado Salati goma ga Annabi Rijau da JT Love jikan duna sai kuma ibrahim musa wada da na mairo umar makera sai faruk mahe sai kuma aliyu muhammad dan fulani da babawo mato mai addu'a gaisuwa bar ya huce ta muhammad salisu kauran na boda zamfara zuwa ga farko yana gaida ma'aikatan sashen hausa to a madadin ma'aikatan sashen hausa duka na auren bakin shugabanmu aliyu mustapha sokoto ina amsa wannan gaisuwar sai kuma excellency gwamnan jihar zamfara dr bello matawalin maradu senator sahabi ya ukaura sai honorable attorney general zan karanta shi da ya rubuta eh. da <laughs> honorable attorney general and commissioner for justice jihar zamfara sai barista Junaidu hai manya-manya ne fa ya haɗa. Mm, waɗannan manyan gaisuwa ne. A manyan gaisuwa ne. <laughs> Sai Honorable Hafisu Balarabe Gusau da Ofisa Musa M. Lawal Gusau da Alhaji Mele Yusufari sai Ofisa Aminu Mohammed Kaura shi ma Honorable ne da Naziru Abubakar Sabo Gusau sai kuma Mubarak S. Yaki Gusau da Muhammad Ahmed Usman da fatar an tashi lafiya. To bari kuma mu karasa da wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Yakubu Abdullahi Dambam. Ya ce a miƙa mishi gaisuwarsa ta bare huce zuwa ga mai martaba sarki Misau Alhaji Ahmed Suleiman lalle kan yau eh, <laughs> yau manyan gaisuwa ne yau <laughs> eh, manyan gaisuwa ne mata Allah za mu ci abubuwan manya kenan ai <laughs> ana ma magana da mm. Alhaji Baffa Idris Musa hakimin Dambam da Honorable Baballe Abubakar sai Alhaji Mustapha Shamado da Alhaji Ibrahim Baba Umar Sadaukin Misau sai kuma Alhaji Tukur Sha'ibu ringin ɗan kadin madakin ringin lalle kan yau yau yau ne yau yau ne wato da fatar an wayi gari lafiya to babu kamar yadda muka saba a cewa kullum komi kirkin ka baka gama kasuwa da kasuwa ko da kwa wannan jigon dai zamu jabirki sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana kamar yadda muka alkawarta bakon da muka raka makon da ya shige ya dawo mun alkawarta mm. cewa za mu karasa hira da shi wannan fitaccen mawaki da aka fi sani da suna morel To mm. a makon da ya gabata baraka bashir ta tambaye shi kalubale da suke fuskanta a wannan sana'a ta to bari mu tashi akan wannan gaba. Iyaye na dama mamana ne da ita da matsala kin gane ita ta yi supporting tun daga farko in har wanda Allah ya baka kenan kuma shi kake so ka bi aka samu support kin ga mm. amma shi wannan babu ana kan gaskiya a ba a ruwan shi ran ma na bar gida <laughs> ina karabi ina ji ina shekaru goma sha shida ko sha biyar haka kuna mm. lokoja na bar gida na je wani show mm. ban gaya mishi ba da dare na bace na je na dawo na dawo na same shi a gaban gida yana jira <laughs> yana jira a gaban gida sai da ya dawo da na dawo sai shi na a waje yana jira na da bulala ina <laughs> shigan gida aka yi mun bulala aka yi mun bulala sosai to ni ranar ne kuma na yi tsari na ce ni bulalan nan da aka yi mun yau sai ma ogan nan magana sosai eh. sai eh, bayan ya gama mun bulala na koma daki shi ya koma daki bacci sakan ba mm. kamar karfe ɗaya da wani abu na koma ɗakin shi na je na magana ta fito ta ni ta ce wallahi gaskiya ina son yawa babana magana ya ce ta ce ba ta gane na ce ni dai a taimaka ina son mata magana mm. sai da ya fito na same shi na ce to ni fa gaskiya na gane cewa eh, yana so ya yi correcting ina ne kuma yana so bi hanya mai kyau makaranta dai baran dai na zuwa daga cikin yan uwanka da za su taimake ni ba to dole na fara taimakawa kaina tun daga yanzu mm. kenan wata ma kafin ya rasu ka yi hasashen cewa ya ya ya sun ma kafin ya rasu na samu blessing na shi shi da ya bayan da na masa magana ya ce eh to ya ji mm. so bayan na masa magana sai ya ce to ba damuwa amma dai makaranta sai ka je makaranta na ce dole dole wannan mm. ya ce to kar dai in doki music in sa kai na sai na gama makaranta na ce to ba damuwa mm. so ina zuwa makaranta kuma bayan shekara daya ya rasu Allah sarki kuma bayan rasuwansa kuma performance din da nake a makaranta haka na samu na bibiya wasu kin gane kudin makaranta kudin handout da waye-waye so tun dai da music yake taimakona kuma bayan ni na gama kan ne na ma gaba daya ni na biya musu makaranta da kudin music da kudin music so kun ga tun da ya sa albarka abin da sana'ar kuma da eh, talent sun kuma sai ya samu albarka sosai da karbuwa. To banda wannan wani irin alfanu aka ƙara samu banda biyan kuɗin makaranta da taimakawa 'yan uwa. Yawwa, um, to an samu da ya haɗu da mutane da yawa da you na haɗu da mutane da ko shi babana da yake da rai ko da yake babban ofisa ne ya rasu a yana samu ya samu promotion zuwa commissioner of police da mm. eh, bayan hakan ne ya rasu so ni kam a na nan zuwa nan allah ya sa na haɗu da mutane manya-manya sosai da shi ma a lokacin ko babar ma <laughs> ina gani jikin da yake yanzu ce a ah, yaro nan kayan yi misali so na samu haɗuwa da mutane na samu karbuwa na samu alfarma da yawa da yawa da haka Allah da ya taimaka. Mm. To yanzu tun da an samu ɗaukaka a wannan waka wani irin taimako ake za aka yi ko za a yi wa masu mawaƙa ƙanana masu tasowa? Eh to abin da ni dai nake idan eh, ƙanan masu tasowa nan akwai jiya wanda eh, sai su kira ni su ce a ni ina so a sa, an samu an san su suma kin gane ko? Mm. So nakan yi features ɗin nan a social media kuma in na ga yaro wanda yake da talent sosai in promoting nashi in posting kun har akwai irin advice da zan iya bashi game da yadda yake recording ko yadda yake rubuta wakokinsa hakan nan dai sai an bayar. Hmm. Kin gane wanda kuma kamar kwanakin baya wanda ya kira ni ce yana so ya wakokin shi a iTunes ko zan iya taimaka min shi ta na gaya min shi yadda zai iya ce a shi gaskiya bai da kuɗin buɗe account din. Kin gane ko mutane haka kuma sai ki taimaka musu ki. To me burinka a harkar ta waka? a waka ko? Eh. Buri na dai samu in zage duniya gaba daya a jini in samu kuma in promote al'adarmu na arewa, mu kayakinmu, abincinmu. Zan so dai kawai mutane su gane cewa wannan arewa nan um, wuri ne za mu so gabaki ɗayan duniya su gani kuma su gan su da daraja bayan da kullum an buɗe TV sai a ce ah, abu kaza ya faru arewa abu kaza ya faru arewa ba ni da wakoki na haka ina son nuna good part na arewa da kuma yanda eh, yanda culture mu ke da kyau. Kuma ke kowa. Jira na kike kira ni dan ni a na goma kaji morel ina ga <laughs> duk da yake da har yanzu da sauran ta amma tilas mu mu sallaba da shi a wannan a eh, wannan kwarai kuwa yawwa <laughs> sai kuma eh, mako mai zuwa idan Allah ubangiji ya nuna mana mu sake hmm. gabatar da wani mawakin to baba yau labarin da zan baka labari ne da ina jin labari ne wanda Muhammad Ahmed Usman tun gan makeri jihar Niger Najeriya ya aiko. To labarin ne ya aiko da wai labarin wasu gobirawa biyu da suka je Legas neman kuɗi. Masana'a kasan da yake dai ana tashin tashina ana rikicin kabilanci da na addini da dai sauran eh, kowane wuri kaje zaka samu dan kowane wuri. haka nan ne in ka tafi arewa akwai na kudu in ka je kudu akwai dan arewa dai haka dai ko ina eh haka dai aka kudu ana zaune wurare to shi mm. wa'annan sakkwatawan mm. wa'annan gobirawan suka tafi Legas neman kuɗi haka shikenan gudan sunan shi dan inna gudan kuma sunan shi na hatsi to shi dan <laughs> inna sana'ar sana'ar ita ce da ko ai ka san da ko ai baba da ko na sani ban san ko ku a gane kuna da yan ko ba a tasha a sosai kuwa akwai su ina ne ba ba yawwa sai dan new york <laughs> akwai sa new york a new york da sauki <laughs> nan kasar ka ɗauki abu da a ka ai kallon ka ake yi A za a ta kallon <laughs> tunani ake da ka a nan <laughs> ba a da kaya ba a za kaya da ka sai sa baya eh. za ka iya ɗaukan kowane kaya ka goya amma ka ɗora eh amma ka ɗora a ana ganin kayan malam da zaki to shi kenan shi shi dan ina sana'a shi dako ne. Hmm. Shi kuma abokin nashi gudan abokin nashi na hantsi faskare ne sana'arsa. Hmm. <laughs> Da mai dako da bi faskare. Da bi faskare. Lagos. Shi kenan suka shiga mota suka isa Lagos da daddare. To. Suna tafiya neman inda za su kwanta kwana gari ya waye musu san inda za su fara neman abin zaban gari sai kwatsam sai suka haɗu da 'yan sanda masu sintiri da daddare din nan. Kasan eh, ko ina eh, ana ana samun su eh, ba na ba yawwa. Shi kenan 'yan sanda suka kira suka kira gobarawa 'yan sanda suka tambaye su me suka zo yi ina suka fito suka ce a'a su daga arewa suka fito saboda eh. suka fito wayo Allah <laughs> kasan yan sanda ma wani karo da raza da mutane sai yan sanda suka eh, ce musu sun ga daman ciki ya riga ya dori ruwa yan <laughs> sanda suka ce musu to ya kawo su Legas mm-hmm. <laughs> sai dan yana dan yana shi da yake eh, sana'ar da ko ba eh shi dan inda da ke sana'ar da ko sai ya ce sai ce ni dai na zaka Legas ne dan dan dai in yi dan dauke-dauke. Ko? <laughs> Wai shi ke da. Na zaka Legas ne dan dai ni yi dauke-dauke. Dauke-dauke da am. <laughs> Wala dauke-dauke na sana'a dauke-dauke ni kai. sai eh. na san yi na san gida sai ka yakuri yau da tabbatacci ka eh. kasa. Eh, yau an shigo layin su ka ban yawwa ka san ka <laughs> certificate wancan <laughs> duka daidai mm. da sai inda dan sanda ya ja ka sai kara aji kafa a ƙasa tukunne mm. yau ga mai ɗauke-ɗauke. Sai ya ce mu to kaifa, ya ce mu kaifa. Sai shi kuma na ya ce ni Mm. <laughs> Ni kai fashi ni kai. Ni sana'a fashi ni kai. <laughs> Faskare ma ya ce ni kai eh. sana'a fashi ni kai. Kaga ko an sami su su biyu da mai ɗauke dauke da mai fashi. Ana biya na kuɗi. Eh. Duk inda na zaka na yi fashi kuɗi na ka samu. Ga gabe fashi ga gabe dauke dauke to <laughs> wanda inda na zaka na fashi kudi na ka samu kudi na ka yan sanda suka ce yau kan da mai yada su ga mai dauke dauke mm. ashe barayi ne suka arewa don su zo legacy dauke-dauke ah, ah. da fashi ana samun kuɗi eh. wato abinda suka yi arewa bai ishe su ba sun hada da na su fasa su dauka <laughs> to ka ji labarin goburawa eh waɗannan goburawan malam sai iya goburanci <laughs> na gaba da masu da na ɗaga da hannu sabi da aka ka tuna mu ja nan yanzu a madadin baba ya ko bakiri alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Dan kama shau a rage rigima ba ka da mato da ka ga fasinja ma'anan kawo kayanka ba na kuɗinka a hannuna kuma sa kaya a cikin mato. <laughs> An ɗan kamasho manajan rigima ba abin da idame shi Ka san kankan ba kamasho daban yan daɗi kamasho daban sha wahala kamasho muna aikin kamasho mun cinye kuɗin kamasho yi mun cinye kuɗin kamasho ka karɓa kuɗin jama'a ka sha shiru gago ka jibge cikin gida ka bar mai mato da garwa. fasinjoji sun dame shi direban motar ya rude kai ku kana wani ɗan hotel kaka mai a gaban <laughs> kai dan kamar mugun bawa ba abin da idame ka